السلام عليكم ورحمه الله النيجر آه، ko in ce rakiya musa ga munan gaba daya eh, mu dai za mu yi magana kan magana abin da ya faru cikin kwanan gabi to abin da nake so mutane da Allah ku shafa ma wannan baiwar Allah lafiya ba ita da ita bace ta taba zuwa an tarbi ta ga problem kinta sayan problem kin da ta gayi na safara wanda na safara uta je ta yi magana shi kowa ya je ba wani abu ne safara uta je ta yi magana ba mace ce wanda rayuwar ta ce kuma ta ku sha mata lafiya ba ta ba ta lafiya ba ta lafiya to ni dai abin da zan ce miki ya uwa ji hakuri kin gane san kowa da yadda nashi kadara haka ta zo jiya mai jin gane ta soyayya ba a soyayya gaske ba a soyayya gaske uwayen mu suka haife mu to shine ni gani bai mukan muna son ta kuma muna alfahari da ke wala rakiya

Parmi les ennemis qui sont là, les Nigériens qui disent que tu parles trop français, dites-les qu'il y a allé. Et s'ils ont eu cette occasion, eux aussi, ils vont aller profiter. j'ai un truc à expliquer, j'ai un truc à ajouter. Les Français, il dit, à répondre les imbéciles par, un silence. silence. Ah, ah oui, ah oui c'est ça Oui, ah oui, oui. oui, c'est ça. ce Azura Ido. Azura Ido ta ishi mai hankali. Wala, assalamu alaikum. Dazu muna cikin train akwai buruyi da yawa. Deja maganar da nake so in yi bani ma barin sai na kai gida. Yau ban samu dama ne ba. Tunda Rakiya ta je ta yi interview kinta. Na ga moi ce qui, ce qui m'avait poussé déjà, abun da ya poussé na abun da ya ma énervé na shi. duk cikin duk cikin duk abubuwan da ake nan ga magana a kanta ni ba magana soyayya ta dame ni ba c'est les nigerian qui sont là qui sont en train de l'attaquer mais attends elle est assez grand elle est major ta san abin da take yi kuma daidai tarbiya daidai gwargwado rakiya kowa ya san da ta same ta tunda radda kake cikin kaniwood ko ko kake cikin tiktok ko cikin resources ko instagram ko tun facebook baka ka taba ja an ce rakiya ta ce ba ko ko rakiya ta yi donc je suis sûr et certain au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala si elle savait que après yadda na santa inda ta san après son interview abun da zai faru gare ta ce ga in ta yi interview na Allah da ibn albarka parce que mace ce mai kariya mai kara wadda baka taba majin magana ta et vous êtes là, vous êtes en train de l'attaquer pour rien. Occupez-vous de vos affaires. Rota Ramadan vous occupez des affaires des gens. Allez vous occuper de votre affaire. Bah oui. Et Rekia, Bini Bini, tu parles trop français. Ben oui, elle va parler français. Vous, voulez qu'elle parle quoi Elle n'est pas une Hausa. Rekia, man Hausa je, je suis désolé, Baba Hausa Batiba. Baba Hausa Batiba, Baba bah, bah. Mais elle a fait un effort pour parler Hausa. Et si il y a des phrases qu'elle ne comprend pas en Hausa, c'est forcément que tu es français. Sans que tu es chimanti, que tu es inda zabarmanci ne za a mata interview nan kuna tunanin za ta yi français parce que ta sa abin da za ta ga donc on arrête cette hypocrisie vous tous qui sont là qui sont en train de l'attaquer si vous avez eu l'occasion aussi vous aussi vous allez profiter comme elle na ga hadiza gaban ba ku bari ba kuna ta zagin eh wata wata wata wata bazaura ta haito ita ma wai tana ta zagin hadiza gaban jar hadiza ta invite ne Non, ta ci mutuncin ta non non non non on arrête ça on arrête ça da Allah ku bar mutane da abun da yake gabansu s'il vous play on arrête ça wesh on a rat ball ku dakanta mutane da shirmen ku nan safara'u ta zo ta yi interview ta uban waye ya kula da ita mutum mai mutunci kullum shine ake kokarin a zubar dama mutunci tiktok inga mais mais mais on est assez grand de comprendre que kuna son ku bata mata suna ne kuma wallahi ba ku iya paske ta riga ta tsare mutuncinta kuma Allah ya ci gaba da tsare mata mutuncinta sai tu assalamu alaikum masoyana da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya Allah ya bamu ladan wannan wata mai albarka da muke ciki ya cika mana mu na duniya da lafiya to zan yi magana ne akan wani abu da yake ta yawo a duniya akan rakiya musa kusi rakiya ina so ki san wani abu abin da kika yi kin yi mistake amma ke ba za ki gane kin yi mistake ba sai nan gaba a matsayinki ke mace kuma a matsayinki mai lokaci ɗan kaɗan a matsayinki kuma wata rana aure zaki zaki samu yara zaki aure zaki iya tsufa kuma kina da iyaye kuma da karan kanki a matsayinki ki ya mace kin bayyana ma duniya cewa kin yi soyayya kina son shi zaki yi rayuwa da shi bai da komai bai da kaza ya sani ya san baya da komai zaki yi rayuwa da shi tunda ya nuna cewa baya son ki dole sai na yi soyayya da shi Allah yakan jarabta bawon sai ga ya zai ya kamata ki dau wannan jarabawa ce ta tare da rayuwar ki ki rabu da shi ki ne wanda yake son ki dan Allah ki aure shi ko ki soyayya da shi akwai abin da Allah zai hana ka samu kai a tunaninka ai wannan abun zan bi diddigin shi sai na same shi ba alkhairi bane tunda baki same shi ba alkhairi bane akwai mace da idan za ta fito ta bayyana miki matsalar ta da soyayyar da ta yi sai kin manta da naki amma meye riban zan fito in faɗa ma duniya duniya ba za ta warkar da ni ba sai dai in tona asiri na akwai mutumin da yake son ki yau amma akan wannan abin da kika zai ji baya son ki akwai matar da take ƙaunaki amma akan wannan abin da kika yi sai ta je kawai kin tsaya mata a rai matsalar ta ce ba laifinta ba ne ke kika ja mu kanki saboda ke kika tona asirin da yake cikin zuciyarki a matsayin shi shi namiji har yanzu bai fito ya yayi magana ba ko waye amma ke kin fito kika yi magana ina so mu mutane mu ringa yi mu juna wani adalci guda ɗaya. idan muka ji na wani ba mu ji na wani ba ita ta fito ta bayyana nata mu ba mu ji shi ba ta ya za mu yanke hukunci babu ba wani hukuncin da za mu yanki wadda ta yi miki tambaya ta taba yin soyayya ta fito ta nuna mu duniya akwai irin su kala-kala da yawa da baki tabbacin mace da ta fito tana nuna irin yau abin da kika bai abin da kika bai kamata ba bai kamata ba kwata-kwata sabida ba zan zo in gaya ma wani wani ba zai iya warkar da ni ba sai dai mun dariya sai dai in bata mu kaina suna soyayya ba hauka ba ce idan kika gani wasu soyayyansu sai Allah sarki kwanan nan ba abin da ke ta yawo sai labarin wannan baiwar Allah mai suna Rakiya Musa Fos wannan baiwar Allah tana buƙatar addu'a da faɗakarwa tare da wa'azi sai dai kash ban san inda take ba ba ta san inda nake ba shi yasa ne amfani da wannan dama da in yi bidiyo a tiktok ko allah ya sa za ta gani amma abin da zan so in gaya mata su ne na farko ta rage son komai da kowa ko tsananin gaske na biyu ta rinka karɓar canji idan ya zo a rayuwarta na uku ta ninka sanin cewa komai lokaci ne jiya ba yau ba ce na hudu ta yayi san rai ta nemi alkhairi a komai idan ta yi wannan ina da tabbacin cewa za ta fita daga cikin wannan halin da yarda Allah daga ƙarshe ina mata fatan alkhairi na kuma tausaya mata da duk mai tabi'a ko hali irin nata Jama'a ku yi mana tagin ɗinta a ƙasa ko Allah ya sa za ta ji. Ba na manta lokacin da Rakiya Musa Fusi ta kiran da ke cewa za ta yi birthday tana so in yi mata waƙa. Na ce to shikenan babu damuwa. Amma abin mamaki sai ta ce don Allah da annabi ka sa sunan shi. Na ce mata waye. Bari in waƙa ta fara za ku san kowa ne. Happy birthday Rakiya Musa. Happy birthday. sa ta hamisu gare ka Allah na tare da ki, kake samu damuwa.